To a game dai da wannan cuta ta sikila, Alhassan Bala ya tattauna da Halima na gado wacce ta kafa gidauniyar yaƙi da sikila ta Infact Sickle Cell Foundation a Najeriya wacce ta yi mana ƙarin haske a game da larurar. To na dai kafa wannan ƙungiya ne sakamakon cewa na yi fama da yaro da mai cutar amosanin jini. Sannan kuma mahaifiyata ma ta yi fama da ciwon. A takaice ma dai kakata ta yi fama da yara hudu da suke da wannan ciwon. a lokacin da za mu yi aure iyayena sun yi iya ƙoƙarin su tabbatar cewa na na auri AA amma kuma sai aka samu akasi mai gida na ashe shi AS ne aka ce shi AA ne muka yi aure to bayan na fara haihuwa sai kuma ni ma zan samu kaina a cikin wannan karangiya na haifi yaro mai dauke da cutar sikila mun wahala sosai da shi a lokacin na samu kaina a cikin wani hali na tunanin cewa to idan har ni ma zan wahala da ilimina da kuma rufin asiri na iya gwargwado to ina ga wanda yake da karamin karfi to yaya zai yi a takaice ma dai wannan yaron da muka rasa shi yana shekara goma sha ɗaya a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu a lokacin bayan mun rasa shi na dinga tunanin cewa to me ya kamata na yi nima in tallafa to shi ne fasi na yi tunanin cewa to abin da ya kamata na yi a daidai karfi na ne nima in kafa kungiya in jawo hankalin mutane an yi faɗakarwa na yi hattara sannan kuma in tallafa wanda suke da wannan ciwo saboda ciwo a amosanin jini ciwo ne da ba za ka iya bayanin shi ba sai wanda yake dauke da shi shin wanne irin kaimi kungiyar ki take don ganin cewar al'umma sun yi wannan gwajin jini kafin aure to na dai muna faɗakarwa muna jawo kan hankalin matasa sannan kuma muna jawo hankalin iyaye sannan kuma da makarantu sannan kuma muna kuka ya zuwa gwamnati cewa a tabbatar an jawo hankalin al'umma ce su yi hattara duk lokacin da za a fara ma iya ba ma aure ba a tabbatar cewa an duba jinsin jini saboda kada a samu kai a cikin wannan hali na ciwon amosinin jini baya ga wayar da kai shin kuna yin wani abu ma waɗanda ke ɗauke da cutar eh, kanta? eh kwarai da gaske a yanzu da a tagaishe muna da yara ɗari da hamsin da muke kula da muna ba su magani a kowane wata uku sannan muna tabbatar cewa an yi musu kamar test test haka na duba malaria ko kuma yanayin jinin jikinsu muna dai tabbatar cewa dai suna cikin koshin lafiya kuma a yanzu ma muna da yara saboda dubu da suke kan layi da ba su sami shiga ba saboda abin na buƙatar taimako da sauransu